yan uwa musulmi masu mu da saurare a wurare daban-daban mu ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da sake saduwa a wannan rana mai albarka wanda yau muna tara ga watan shawwal hijira annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijirana na da shekara 1445 domin ci gaba da wato karatuttuka a wayanda suka kunshi raddi da martani zuwa ga wasu bayan allah da suka kallafa ma rayukansu bata addinin musulunci da ɓata sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kamar yadda sanarwa ta gabata wanda shi wannan zama shi ne zama na biyu wanda mun yi zama na farko a shekaran jiya inda muka mayar da martani akan wani bawan allah da ake kira ahmad al-azhari a dangane da wato kisar al'utubi wadda shi limamin abuja a majalisinsa na tafsiri a yi tattauna dangane da cewa malamai wai na musulunci sun yi ijima'i kan rashin ganin illa ko muni na zuwa wajen kabari a roƙi allah bukata to anan sai kafa hujja da ainihin ita wannan <clears throat> kissa gurɓatacciya ta al'utubi sai kawo ta wanda daga nan a sheikh al-muhaddith al-qasim umar jibril hotoro ya maida masa martani ya fito da ha'incinsa da ƙaryarsa to shi ahmad al-azhari a nan ne sai ya fito ya yi zama guda biyu yana mayar da martani zuwa ga shi balal qasim hafizahullah so abin ban takaici wai yana kokarin ya bada amsa kan abin da shi balal qasim ya ce babu na cewa shi wannan labari da aka ambaci sunan al'utubi ba inda ya zo da isnadi dukkanin malamai da ke kawo wannan labari suna kawo shi ne biduni isnad to shi ahmad al-azhari sai ce wai a'a ya je ya yi bincike ya gano cewa labarin yana da hanyoyi wanda ya ce wai sun kai shida duk da littafin da ya rubuta dangane da matsala ɗin kuma ya ƙara wata hanya sun zamo bakwai so a zamanmu da shi insha Allahu ta'ala da tattaunawa da munazara zai tattance muna a wannan saɓanin da aka samu a sauti ya ce shida ne a sa kenan amma a rubuce ya rubuta kuma ya ce bakwai ne so alhamdulillah a zaman da ya gabata zama na farko mun fito da hakikanin al'amari na farko mun tabbatar da cewa abin da shi mal alƙasin ya kore abin ya koru yawwa abin ya koru babu shakka bai kawo wannan isnadi ba shi ahmad al-azhari wanda yake dauke da sunan shi al-utubi bai kawo ba zamansa da ya na ɗaya da na biyu duka bai kawo ba haka rubutun da ya bai kawo ba su wannan ya tabbata abinda malal alƙasim ya faɗa gaskiya ne kuma shine ilimi su abun da ya kira shi da hanyoyi mun tattauna wanda daga ƙarshe mun tabbatar da cewa hanya ce ƙwaya ɗaya wadda take da isnadi ita kuma hanyar babu sunan al'utubi a ciki sa'annan kuma isnadin bai tabbata ba isnadin ciki yake da ainihin makaryata da kuma majahili waɗanda ba a san su ba so saboda haka kafa hujja da wannan labari hatta shi wancan mai isnadin wato bai tabbata ba saboda abun baya da isnadi tabbatacce a wanda wannan hanya mai bayani cewa ita ce hanyar muhammad ibn harbin hilali wato shi ne yake ba da wannan labari din saboda haka dukkanin wato isnadan suna tukewa ne zuwa gare shi wanda ke nuna maka hanya ɗaya ce so abin da ya gabata kenan daga ƙarshe sai muka yi ishara zuwa ga kusakuran da shi ahmad al-azhari ya tafka wanda sun kai kusan guda goma wanda mafi yawansu na jahilci ne wato karatunsa ne bai kai ba bai karanta ba saboda ya yi ma wannan ilimi na hadisi kutse tare da cewa baya da alaka da shi baya da hazzi a cikinsa so mun dan ba da kwana biyu saboda saƙo ya kai masa wala Allah ko zai wato zai wa'astu ya bayyana tubarsa sai ya zan wannan zaman da zamu yi na biyu ma ba sai mun yi shi ba sakamakon an ƙare shi da karatu ya yi kwaɓa ya yi jahilci kuma an masa bayani so saƙo ya ishe shi duk karatun da muka yi ya saurara tun daga farko har ƙarshe madadin ya karbi gaskiya ya yadda ya yi kuskure to amma sai son zuciya ya ɗibe shi sai ya fito yana wasu surutai wanda a ƙarshen wannan zama za mu ba shi wato amsa akan wasu maganganu da ya yi akan wannan surutun so ahmad da ka ji tsoron allah ka karbi gyaran da muka zo maka da shi wato da wannan zaman na biyu ba sai mun yi shi ba ba sai mun sake fitowa mun ƙara tona maka asiri wato a idon duniya ba tun da baka karɓa ba ka sa girman kai har ka zo kana wasu maganganu to babu shakka yau za mu ƙara haska ka yawwa kuma duk duniya sai ta gano cewa kai wato ba ka da alaƙa da wannan harakat kuma abin da ka yi jahilci ka yi da izinin allah saboda abin da muke faɗa gaskiya ne ba son zuciya ba ne ko ba tatsuniya ba ce Su kayan mu shiga cikin karatun kai tsaye a zaman da ya gabata na bibi zaman a saboda in na yi karatu al'ada ta na kan bibiya wala kila an bar wani abu da ya kamata a kawo shi sai a riskar da shi nan gaba ko kuma an samu wahami ko wani abu wanda ya kama da wannan so sai a zo a riskar da shi saboda amana ce ta ilimi saboda musamman lokacin da mutum yake ardin matsaloli so ba lalle ba ne kwakwalwarsa ta iya yi masa adalci yawwa musamman kuma karatu in ya shafi raddi wani zube in ka zo ga wata matsala ko wata wani shirme da wata wauta da mutum ya yi sai ranka ya ɓaci to wannan sai ya sa kila ka faɗi abin da ba shi kake son ka faɗa ba so akwai abubuwa a wayanda suke da alaƙa da sunan wato a ainihin wato wasu daga cikin rijal a cikin bayanai na wancan zaman na ambaci a muhammad ibn harbin zuhuli yu muhammad ibn harbin zuhuli yu a wanda a ta hakikati na wasu suka kawo cewa shi wannan muhammad ibn Harbi na zuhuliyu a bidammil ma'ujama wa iskani ha'il kabir wato zalun din don ma za a yi mata tare da shadda sannan ha'un din kuma sai a yi masa ɗauri sai a ce azuhuliyu a to wasu sai suka ce shi wancan muhammad ibn harbin al-bahili shi ɗin dai wannan in ka koma a littattafai tarjamarsa kake gani so daga baya sai muka fahimci kuma wannan bayanan nasu kuskure ne abin da yake daidai a shi dai muhammad ibn harbin al shi ɗin dai ne su waɗanda suka kawo muhammad ibn harbin al-bahili al-bahili ɗin wato tasifi ne aka samu amma shi muhammad ibn harbin al-zuhuliyu mutum ne mai zaman kansa rawi ne mai zaman kansa ba da alaka da wannan kissa kuma yadda ake sa kamar yadda na ambata az-zuhuliyu ba az-zuhaliyu ba kamar yadda muka faɗa a waccan karatu sai rawi na biyu shine yazidu ibnu aban arraƙashiyu shi kuma wannan in ba manta ba yana cikin isnadin ita waccan kissa da ta zo da isnadi wato labarin muhammad da shi muhammad ibn harbin hilali ya ruwaito wanda mal hafiza hafizahullah ya ce shi wannan yana cikin wannan isnadin to da na zo sai nake maimaita wannan magana shi kuma nisbarsa a ga yadda ake karanta ta arraƙashiyu bitafifil qaf arraƙashiyu ba a raƙashiyo ba wato kafin ɗin ba za a yi mata shadda ba a wanda wannan shine abin da daidai daga baya sai nake fahimtar haka sosai abul hassan za'afarani wanda akwai mai ta hakikin littafin addurratu Samina fi akhbaril madina wanda ibn najjar ya rubuta to akwai yaƙub a nash'at al-misri wanda ya ta hakikin littafin kuma mahaska littafin to da zo a ta hakikinsa sai yake cewa wasu suna jingina ainihin ita wannan wannan labari zuwa ga muhammad ibn harbin al-hilali wasu kuma suna jingina shi zuwa ga abul hassan za'afarani so shi ma daga ƙarshe bincike ya tabbatar da cewa wato duka dai hawaye dai hanyar ɗaya ce shi wancan malami ya samu wahami ne shi karan kansa in ka koma muhammad ibn harbin hilali yana jingina labarin ne wani zubin ya ce abul hassan za'afarani ya ce kaza so natijar zaman dai ko khulasatul qawl hanya ɗaya ce abinda shi ahmad al-azhari ya yi da'awa na cewa wannan kisa tana da hanyoyi shida kamar yadda ya faɗa a bidiyonsa ko hanyoyi bakwai kamar yadda ya rubuta a shirmen da ya yi na rubutun da ya ce ya rubuta littafi wato hanya ɗaya ce ita ce dai tana tuƙewa zuwa ga muhammad ibn harbin hilali sau da haka labarin hanyarsa ɗaya ce abinda shi prof limamin abuja ya da'awa cewa labarin yana da hanyoyi to ba haka ba ne na shi al'utubi wanda shi ya yi magana a kai shi wannan ko isnadi ba baya da kaga shi ba a mazancensa saboda sai in labari ko ainihin magana tana da isnadi to sannan ne ake maganar hanya su amma yanzu muna magana ne akan abin da shi furok ba shi yake magana a kansa ba shine kissar da ta zo tare da isnadi hanya ɗaya ce abinda ahmad ya yi da awa wannan ah, jahilci ne rashin karatu ne eh muna fatan wannan zaman na biyu a wala Allah Allah ya sa ya gane kuskuren sai ya tuba ya fito ya karbi gaskiya wanda abin da muke masa wato fata kenan to saboda haka yanzu a gurguje ci gaba ne za mu ɗora da ainihin daddan daddanna bidiyonsa ko sautinsa muna ba shi amsa su za mu danna shi akan wata magana a da ya yi insha Allahu ta'ala daga bisani kuma sai mu ba shi amsa ta karatu Allah maɗaukin sarki shi yafe muna ya kuma karɓi ayyukan da muke yi a to e za mu danna shi yanzu insha Allah ta'ala na kuɗi kenan ko na biya to afuwan yau afuwan a uh, afwan bari in hada abin nan yauwa za mu danda shi saboda mu ba shi amsa uh, insha Allahu ta'ala sosai a yi haƙuri mu haɗa kayan sauti yauwa saboda in ba a sa sautin nashi ba wasu na iya cewa an canza masa magana ko shi ɗin ya ce ma an canza eh, to mu ba rene mu da ha'inci ba irin naku yawwa ba rene mu da wannan ba to afuwan afuwan na ga yawwa na ga bata karba ba yawwa ba rene mu da ha'inci ba an rene mu ne wato akan faɗan gaskiya ko akan maƙi ne kuskure ne da yake da alaƙa da ƙarancin koyon karatu a gaban malamai akwai abubuwan da ba su a rubuce a littafi zama gaban malami ke sa a san su wasu surori ne wanda sai wanda ya zauna gaban malami yake sunta su wannan kuskuren shine a lokacin da yake magana a kan hikayar zuwanta a cikin littafin wato albuhuti littafin albuhuti na cewa ya naƙalto ta da uslubin yurwa wannan uslubi ne na tambayi wai ana rawaito hakanan akan littafin al'imamun nasafi ya rawaito ta da uslubin kila wai an ce haka ya fassara ya ce wannan kila da yurwa din na tambayi ne kai tsaye ba tare da taraddudi ba ko cewa zai iya yiwa haka ba zai iya yiwa haka wanda hakan na nuna cewa shi malam abin da ya sani ya takaita akan cewa duk inda aka ce kila ko aka ce yiwuwa yana nufin wannan abin da za a faɗa mai rauni ne ba mai kyau ba ne ɓataccen magana wanda shi kan shi da a ce za mu bibi karatuttukansa za mu tsinci hadisi ingantacce da ya san ingantacce ne kowa ya san ingantacce ne da ya faɗe shi da uslubin yiwuwa ana rawaitowa ko an rawaito shine fassarar ruwa ko an rawaito ruwiya ruwa ana rawaitowa kila an ce yanzu in na ce kawai yurwa an rasulillah innamal a'malu binniyat ma'anansa wannan hadisin na rauna na shi na nuna batacce ne shi ana shi fahimtar kenan amma da a ce an zauna da malamai sosai yadda ya kamata to ko shakka babu za a san cewa uslubul bina'i majhul idan an kawo shi wajen nakalto magana yana da ma'anoni sama da ɗaya ana zuwa da shi da ma'anin tamridi kamar yadda ya faɗi nuni akan cewa abin da aka nakalto yana da rauni tabi'id ko tamrid sannan ana zuwa da shi da ma'anin cewa abin nan da aka rawaito abu ne mashhuri da kowa ya sani saboda haka saboda ijazi da ikhtisar ba bukatan sai an faɗi rawi din kaman hadisi da ya shahara kowa ya san shi ya san inda ya fito a makamin ijaz ba sai ka faɗi rawin ba misalai akan hakan da yawa kamar hadisin da na faɗi ba da daɗewa ba innama al'amalu bin niyyat zai wahala ka samu musulmin da bai san shi ba kawai ka ce yurwa saboda shahararsa shuhratul qawl ma'ana na biyu kenan hakan nan akan kawo uslubul bina'il majhul ba dan komai ba sai dan a san da nake magana kwakwalwa na ba ta bani daman in tuna da ba, ko san da nake rubutu na kasa tuna ba, kawai sai in ce kila ko ruya ba wai dan yana da rauni ba hakan nan yana zuwa li mutlaqil hikaya wa'annan ma'anoni guda hudu wanda duk mai zama a gaban ma to a nan yana tattaunawa ne ko yana magana ne akan maganar da shi balal qasim hafizahullah ya faɗa cewa shi yasa za ka ga wasu malamai ma sukan ambace ta da abin da ke nuni kan cewa ba ta tabbata ba sai ya kawo sunan albuhuti ya ce a littafinsa da ya zo faɗa sai ya ce yorwa wato da siga ta albina'u a lil majhul haka kuma annasafiyu a tafsirinsa shi ma ya ambace ta da lafazin ƙila ita ma siga ce ta Albina Ulil majahul sai ce to wannan duk inda ka je an ce wai ana ruwaitowa wai an ce ko a hausa to za ka ga labarin dai da matsala so shine a da yake shi ba alƙasin malamin hadisi ne ya san a istilahat na malaman hadisi shi yasa yi wannan magana kai kuma da baka da alaƙa da ilimin hadisi da ilimin riwaya baka san mustalahat na su malaman hadisi ba sai ka zo kake ganin wannan magana da aka faɗa ai takaitawa ne ko gajartawa ne ko abin ma ba haka ba ne wai sai yake cewa a ita siga ta Albina ulil majahul wani lokaci akan faɗe ta littamrid wani lokaci aka ambace wato don a nuna cewa labarin yana da rashin lafiya bai tabbata ba wani lokaci akan ambace ta lishihuratul ƙauli wai saboda zancen ya shahara har ya ba da misali da hadisin innamal a'malu bin niyat cewa wai da wuya ka samu musulmin da bai san shi ba so in labari ya shahara za ka iya cewa yoruwa ko ruwiya ko ƙila a yadda ya faɗa wato a yadda ya faɗa sannan na uku wani lokaci akan kawo siga ta albina ulil majhul saboda jahilta sunan shi sahibin riwaya din ma'abuci riwaya ɗin lokacin da ka zo kawowa baka kamanta to sai ka ce kila koyarwa sannan na hudu sai ce wai limu tsulakin riwaya to amma eh, saboda kawai a nuna cewa kawai an ruwaita to abin bankunya kun ga wannan magana da ya faɗa ya kamata ya jingina ta zuwa ga wanda ya faɗe ta yawwa ina eh, ya karanto ta a wane littafi ya gani bai faɗa ba sai ke cewa wai masu zama gaban malamai wajen karatu a majalisin karatu wai a nan ne ake faɗan wannan kalma shi ma a majalisin karatu ya cince ta wato ba a littafi ya ganta ba ba a littafi ya ganta ba kuma a haka wai yake son ya kuskurantar da shi ma alƙasin ku duba ku gani so na farko muna bin ka bashi domin kai ba malami ba ne wannan magana ko wannan kashe-kashen da ka kawo muna buƙatar ka kawo littafi daga malaman sha'anin malaman wannan fannin waɗanda duniya ta yarda da malamai ne wato su ne malaman hadisi inda suka faɗi haka cewa ita riwaya tana da wannan matakin idan za a ruwaice ta da siga ta albina ulil majhul akwai buƙatar ka faɗi littafi ka faɗi malami kuma wanda yake mu'tabari a wannan tafiya idan ba haka ba ka zancen ka zancen banza ne a to haka kawai duk abin da mutum ya ji a gaban malami shikenan sai ya zo ya faɗe shi har yana kokarin yi ma abokin jayayyarsa inkari irin abin da kai kai irin abin da kai kai so shi malam bari mu shiga littattafai ko littafi mu karanto maka maganar da ya faɗa daga ɗaya daga cikin jagororin wannan fannin shine fannin hadisi don ka san kasancewa abinda malam ya faɗa rubuci yake sannan kuma yana da magabata kai kuma kai kuma da ka faɗi wannan magana to muna buƙatar ka kawo mana magabacinka a rubuce wanda duniya ta yadda da shi shi wanda zan karanta ka yadda da shi duniya ta yadda da shi kuma an yadda da malamin hadisi ne so idan haka za a wa addini haka kawai mutum ya zo ya ce wai a majalisin karatu ya ji an ce ko a kan hanya ya ji an ce wai sai ya zo ya kafa hujja da shi har yana yawa inkari ga wani so a wannan sai a bata addini kowa ba sai ya faɗi abin da ya ga dama kai ba malami ba ne baka isa yanzu ka faɗi wannan magana ba wato ta zamo abin lissafi a abu na farko ana magana ne akan zancen riwaya riwaya kuma harka ce ta malaman hadisi su malaman hadisi almuhaƙiƙuna da wasu ma waɗanda ba malaman hadisi ba suna da wani mustalah a yarensu wato lokacin da za su kawo hadisi hadisin nan bai tabbata ba ko wani asari daga sahabi ko tabi'i bai tabbata ba to sai su yi amfani da lafazin da ke nuna cewa wannan riwaya din bata tabbata ba shine sai su ambace shi da siga ta Albina Ulil majhul sai a ce ruwiya ko yurwa ko ƙila ko yuƙalu ko zukira ko yuzkaru da makamantansu wanda sai ya nuna maka cewa wannan riwaya din bata tabbata ba haka kuma idan riwaya ko magana ta tabbata to suna amfani da sigatul jazmi ne wato shine albina'u wato sukan kawo abin lil ma'alum albina'u lil ma'alum wancan albina'u lil majhul idan hadisi ya tabbata to sai su ce rawi sai su ce rawa ba ruya ba rawa haka zakara ƙala da makamantansu wannan ana kiranta da sigatul jazmi wato siga wadda ke nuna kai tsaye wannan labarin ya tabbata to wannan magana tabbatacciya ce a za mu karanto maka maganar babban malami wato shine al'imamun nawawi al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala na san ka yadda da shi kuma duniya ta yadda da cewa malamin hadisi ne to ka duba littafinsa al-majmu'u sharhul muhazzabi wato littafinsa da ya samu suna da al ka duba a muƙaddiman ma littafin idan ka samu maktabatul irshad wadda ke judda to idan ka same ta a cikin muƙaddima shafi na 104 za ka ga wannan magana da zan karanto Gabin da al'imamin nawawi rahimahullahu ta'ala yake faɗa akan wannan mas'ala al'imamin nawawi ya ce ƙalal ulama'ul muhaƙiƙuna ka ji da kyau wannan karatun baka san shi ba ƙalal ulama'ul muhaƙiƙuna min ahalil hadithu wa gairihim malamai muhaƙiƙai wato masu ta na ilimi ba na shirme ba min ahalil hadisi daga cikin ma'abuta hadisi malaman hadisi kenan wa gairihim da wasunsu waɗanda ba ma malaman hadisi ba ne amma kuma muhaƙiƙuna ne to me suke cewa idza kana hadisu da'ifan duk lokacin da hadisi ya kasance mai rauni wanda bai inganta ba bai tabbata ba la yuqalu fihi ba a faɗa a cikin wannan hadisin ko a kan wannan hadisin ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama au fa'ala au amara au naha au hakama wa ma ashbaha zalika min siyagil jazmi al'imamin nawawi ya ce malamai mu haƙiƙai daga cikin ɓangaren malaman hadisi da waɗanda ma ba su ba sun ce duk sanda hadisi bai tabbata ba wato yana da rauni yana da rauni a isnadinsa ko a mataninsa akwai nakara to ba a cewa ƙala rasulullahi in an zo faɗansa ba a cewa ƙala rasulullahi manzan Allah ya ce a yi amfani da lafazin ƙala hakanan kamar yadda ba za a ce ƙala rasulullahi ba haka ba za a ce fa'ala rasulullahi ba in abin aiki ne ba za a ce annabi ya aikata ba ba za a ce annabi ya ce ba ba za a ce ya aikata ba au amara ba za a ce amarar rasulu ba manzon Allah ya yi umarni au naha in nahani ne ba za a ce nahar rasulu ba annabi ya hana au hakama in na hukunci ne ba za a ce hakamar rasulu ba manzon Allah ya yi hukunci wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wasu lafuzar suka yi kama da wannan min siyagil jazmi daga cikin sigogi lafuzza waɗanda ke nuna cewa yanke kai tsaye wannan magana ta tabbata duk hadisin da bai tabbata ba al'imamun nawawi al'imamun rahimahullahu ta'ala ya ce to malamai mu haƙiƙuna daga cikin malaman hadisi da waɗanda ma ba su ba sun ce ba za a kawo shi da sigatul jazmi ba ƙala ko kuma fa'ala ko amara ko naha ko hakama da wasu alfaz da suka yi kama da nan, wato albina ma'alum, ba za a yi amfani da wannan lafazin ba in ji malamai mu haƙiƙai sai ce waka kaza la ƙalu. fihi haka kuma lamarin yake ba za a faɗa a kan hadisi ba a ce rawa abu hurairata ba za a ce rawa ba abu huraira ya ruwaito wato an samu hadisi zuwa ga abu huraira radiyallahu anhu amma hadisin riwaya bata tabbata ba to in ka zo faɗa ba za ka ce rawa abu huraira ba abu huraira ya ruwaito au ƙala haka ba za ka ce abu huraira ya ce ba au zakara haka ba za ka ce abu huraira ya ambata ba au akhbara haka ba za ka ce abu huraira ya ba da labari ba au haddasa haka ba za ka ce abu huraira ya ba da labari ba au naqala haka ba za ka ce abu huraira ya naƙalto ba au afta ba za ka ce abu huraira ya yi fatawa ba wa ma ashbahahu da wasu alfaz na sigogin aljazam da suka yi kama da wannan duk ba za ka yi amfani da wannan ba saboda me asarin bai tabbata ba bai tabbata ba ya ce to ba wai annabi kawai ba ba wai sahabbai kawai ba haka sha'ani yake hatta cikin tabi'ai ya ce wa kazalika la yuqalu zalika haka lamarin yake ba za a faɗa ba dangane da eh, eh, la yuqalu zalika fi tabi'ina ba za a faɗi haka dangane da tabi'ai ba idan magana ba ta tabbata zuwa ga tabi'i ba to ba za ka ce ƙala ba ko rawa ko naƙala ko zakara ko akhbara ko haddasa ko afta wato ba bambanci tsakanin maganar ta annabi ce annabi ne za a jingina ma ko sahabi ko tabi'i duk ba bambanci kai ba ma tabi'ai ba al'imamun nawawiyu ya ce wa man ba'adahum da ma waɗanda ke bayan tabi'ai su ne tabi'u tabi'ina duk sanda za ka jingina musu labarin da bai tabbata zuwa gare su ba to ba za ka yi amfani da si wato sigatul jazmi ba wato albina'u lil ma'lum sai dai ka yi amfani da albina'u lil majhul kamar yadda zai ambata sai ce fi ma kana da'ifan a cikin labarin da ya kasance mai rauni duk labarin da ya kasance mai rauni to akan nisanci wa'annan wato siyagul jazmi ba a amfani da su a nan in ji malaman hadisi da ma waɗanda ma ba malaman hadisi ba mu haƙiƙai abin da suka faɗa kenan fala yuqalu fi shay'in min zalika min eh, fala yuqalu fi shay'in min zalika bi sigatil jazmi al-imam an-nawawi yace su malaman mu haƙiƙai wato sun faɗa cewa ba a amfani da duk wata siga ta jazmi wadda ka nuna kai tsaye labarin ya tabbata in dai maganar ba ta tabbata ba to ba amfani da ita kaga shi malamai ne suka faɗa ba wai shi mala alƙasim ɗin ne ya faɗa ba malamai ne kuma isilahi ne na malaman hadisi kuma shi al'imamin nawawi ba cewa ya yi a karan kansa ba abin da ya ce ulama ulama'ul muhaqqiquna sai ce min al hadisi wa ghairihim kaga naƙali yake maka daga magabatansa shi ma don kasancewa wannan tabbataccen abu ne a wurin malaman hadisi musalah ne nasu sai ce wa inna ma ƙalufi fi haza kullihi sai al'imamin nawawi ya ce idan labari bai tabbata ba to akan faɗa a cikin wannan gaba ɗayansa sawawan annabi ne za a jingina ma ko tabi'i ko wasu waɗanda suka zo baya gare su sai a ce ruwiya anhu an ruwaito kaga sai ya yi amfani da eh, sigatu wato sigatu tamridi wato siga ta rashin lafiya wanda ka nuna labarin nan bai tabbata ba sai a ce ruwiya ko yoruwa kamar yadda shi albuhuti ya ambata kamar yadda mal alkasim ya faɗa kaga shi ashe shi albuhuti tunda yana bayani ne akan riwaya da yake shi malami ne to shi yasa da ya zo don ya nuna maka cewa labarin bai tabbata ba sai ce yoruwa shi albuhuti to gashi al'imamin nawawi ya tabbatar to haka ake faɗa in labari bai tabbata ba sai a ce ruwiya anhu au nuqila anhu au hukiya anhu au ja'a anhu au balagana anhu sai a ce an naƙalto daga gare shi ko an hakaito ko labari ya zo daga gare shi ko labari ya ishe muna daga gare shi au ƙalu ko kuma a ce ana cewa kaza au zukaru ko kuma ana ambata au huka ko ana hakaituwa au kaga lafazin ya fito au ruwa ko a ce wai ana ruwaita kaga ibara shi albuhuti kenan wadda mal alƙasim ya ambata ga al-imamun nawawi ya faɗa cewa in labari bai tabbata ba a wurin malaman hadisi da malamai almuhaƙiƙuna to sukan ce ruwa wai ana ruwaita au yurfa'u ko kuma ana ɗaga zancen zuwa gare shi au yu'za ko ana jingina masa labarin wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan lafuzzan min siyagi tamridi daga cikin sigogi wanda ke nuna cewa labarin yana da rashin lafiya ashe kaga malal qasim magana ya ta karatu kuma al'imamin nawawi shine ya naƙaltu wannan magana daga malamai almuhaƙiƙuna min ahalil hadisi wa ghairihim hatta waɗanda ma ba malaman hadisi ba ne saboda su muhaƙiƙai ne to suna amfani da wannan kenan in kagga malami hadisi ya tabbata ya yi amfani da sigatu tamridi ya ce ruwa ko nukila ko hukiya to wannan baya daga cikin malamai mu haƙiƙai bai yi ta haƙiƙi ba kamin ya ambaci maganar kamin ya ambaci riwayar amma mu haƙiƙi in hadisi ya tabbata to sai dai amfani da sigatul jazmi sai ce walai sat min su jazmi riwaya in bata tabbata ba amfani da ita ba amfani da siga wadda ke nuna labarin kai tsaye ya tabbata ƙalu sai al'imamin nawawi ya ce su waɗancan malaman sun faɗa kaga ba ra'ayinsa ba ne ƙalu malaman hadisi sun faɗa suka ce fasiyagul jazmi sigogi lafuzza da ke nuna labari ya tabbata kai tsaye mawdu'atul lissahihi an ajiye su ne domin a ba da labarin abin da ya inganta na hadisi awil hasan ko hadisin da yake hasani ne a wurin malaman hadisi sai ce wasu yagut tamridi su kuma sigogi da ke nuna labari na da rashin lafiya wato ya amfani da albina'u lil majhul lima huma, su kuma ana aza su ga hadisi ko labari wanda ba sahihi ba ba hasani ba sai ce wa zalika dalilin da yasa suka kawo wannan ka'ida an nasigatal jazmi ita sigar da ke nuna kai tsaye labari ya tabbata ta taqtadi sihatahu tana hukunta cewa labarin ingantacce ne idan hadisi bai tabbata ba sai kai amfani da siga wadda ke nuna kai tsaye labarin ya tabbata to mai saurare zai ɗauka cewa labarin ya tabbata anil mudafi ilaihi zo daga wanda aka raba maganar zuwa gare shi sai al'imamin nawawi ya ce falayan bagi bai dace ba kwata-kwata ba daidai ba ne an yi tsulaka a yi itsilaƙin lafazi illa fi ma sahha da lafazi na sigatul jazmi wato sai ga labarin da ya inganta duk labarin da bai inganta ba to karka yi amfani da siga ta rashin lafiya karka ce ruwaya duk labarin da ya inganta karka yi amfani da siga ta rashin lafiya karka ce ruwaya ko nukila ko zukaru ko yurwa ko kalu ko kila kar yi amfani da wannan in ji al'imamun nawawiyu ya ce yace wa illa in ba haka ba in ku baka nisanci wannan ba eh, labari ya tabbata sai ka yi amfani da siga ta rashin lafiya ko kuma labari bai tabbata ba sai ka yi amfani da sigatul jazmi a wannan lokaci al'imamun nawa ya ce fayakunul insanu to ɗan adam zai kasance fi ma'anar kazibi alaihi ya shiga cikin layin waɗanda suka wa wannan mutum ƙarya ya shiga layi idan hadisi ya bai tabbata ba sai kai amfani da sigatul jazmi kamar shi innamal a'malu da ka ambata abin kai kamar eh, hadisi bai tabbata ba afuwan ana magana ne akan wanda bai tabbata ba hadisi bai tabbata ba maudu'i E, bari mu ba da misali da ita wannan kissa shi wannan labari na zuwa wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nemi annabi ya nema ma mutum gafara sai ka zo sai ka zo ka ce a'a ai shi al'utubi ya faɗa ƙalal al'utubiyu misali duk da shi labarin utubi ba ya da isnadi ko kuma shi muhammad ibn harbin hilali sai ka ce naƙala ko ƙala ko zakara ka yi amfani da siga wadda ke nuna cewa labarin ya tabbata to ka yi masa ƙarya masa ƙarya haka kuma riwaya in bata tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kila hadisin nan maudu'i ne ko da'ifi ne sai ka ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi sallama wanda da yawa za ka ji masu da'awa na wannan riwaya wadda ba ta tabbata ba sai ka ji sun ce manzan Allah ya ce eh to ka shiga cikin zirin waɗanda suka yi wa manzan Allah ƙarya in ji al'imamun nawawi to wannan dalili ne yasa malamai sai suka rarrabe idan riwaya ta tabbata to ga sigogi ga alfazi da za ka dinga amfani da su ana kiran su da siyagul jazmi idan riwaya bata tabbata ba to ga alfaz inda za ka yi amfani da su ana kiransu da siyagu tamridi saboda kar ka saba ma wannan sai ka zama zirin waɗanda suke makaryata kamar abin da shi al'azahari ya faɗa saboda ya jahilci wannan karatun bai san shi ba shi sa ya zo yana cewa a'a ai ana ma faɗa hatta labarin da ya tabbata ma wai zaka iya cewa wai ruwaya ko yuzukaru wala wannan jahilci ne jahilci ne bai karanta littattafai abinda malamai suka faɗa ba akan wannan sha'anin shi yasa ya faɗi wannan magana sai ce wa hazal adabu wannan ladabi dangane da hadisan manzon Allah sai ce a khalla bihil musannifu wato malamin da nake wa littafinsa sharhi shine ashiraziyu ashiraziyu ya yi watsi da wannan ladabin wato bai yi amfani da shi ba wato a cikin littafin sa al-muhazzab hadisi bai tabbata ba amma sai ka ji ya ce ƙala rasulullah sai amfani da sigatul jazmi sai cewa wa jamahirul fuqaha'i da mafi yawan malaman fikihu su ma sun yi watsi da wannan ladabin ba sa amfani da shi amma kuskure ne ba daidai ba ne to kai al'azahari da ka ce wai ka ji a wurin malamai ta yi malaman fuka ha'u ne kuma ba mu haƙiƙai ba duk da alamu na nuna malaman zamanin ka ne eh to ta yi ma ba wa ya san su ma majihulai ne a idan mu ba mu san su ba ballantana mu san cewa su mu utabarai ne ko ba mu utabarai ba to nan hatta malamai magabata alfuqaha'u min ashabina wa gairihim al'imamun nawawi ya ce daga cikin waɗanda yake ma'abuta mazhaban mu ce mazhaba ta al'imamun shafi'i da wasunsu ma sun yi watsi da wannan bal jamahiru ashabil ulumi mutlaqan al'imamun nawawi ya ce kai mafi yawan ma'abuta ilimi mutlaqan kowane irin fanni sun yi watsi da wannan ladabi ashe kaga in kaga ma wani malami ya faɗa to kuskure yayi ba daidai bane saboda haka wannan shi ake kira ta haƙiƙi ka tantance abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba to sai malam ya ce ma'ada huzzaƙal muhaddithina in ban da haziƙan malaman hadisi su kam ba su yi watsi da wannan ladabi ba wato su ne waɗanda ya sifanta su da cewa almuhaƙiƙuna ne min ahalil hadisi to su suna amfani da wannan ladabi riwaya in ta tabbata sai su kawo sigatul jazmi ƙala ko haddasa ko akhbara da makamantansu in bata tabbata ba sai su kawo sigatul tamridi yurwa ko ruwaya yuqalu ko ƙila eh, zukira ko yuzkaru da makamantansu sai ce wa zalika rashin amfani da wannan ladabin tasahulun ƙabihun sakaci ne wanda yake mai muni duk malamin da kaga bai riƙe wannan ladabi ba to ya yi sakaci wanda yake mai muni kuma wajibi ne awa al'umma bayani cewa abin da ya ba daidai ba ne so da haka duk malamin da kaji hadisi ya tabbata da ya zo faɗa kuma sai amfani da sigatu tamriri to ya zo da mummuna abu wajibi ne a yi masa inkari ko kuma hadisi bai tabbata ba maudu'i ko kuma da'if sai amfani da sigatul jazmi to wannan ya yi tasahuli wanda yake mai muni kuma wajibi ne a yi masa inkari fa innahum yaquluna kathiran fi sahihi su masu wannan sakacin irin su al-azhari da malamansa al'imamin nawawi ya da yawa zaka ji suna faɗa ga hadisi ya tabbata sai ka ji sun ce wai ruwaya kai al-azhari da kai da malaman da kan nakalto wannan magana gashi al'imamin nawawi ya nemi ku raddi ashe ba tun yau aka fara samun irin waɗannan 'yan sakacin ba to kaga an siffanta ku da tasahuli tasahuli kuma wanda yake mai muni sai ce sai ka sun ce ruwaya anhu kuma hadisi ya tabbata wa fi da'ifi hadisi kuma wanda yake da'ifi mai rauni ƙala sai kaji ji ya ce ƙala annabi ya ce ko rawa ko warawa ya ruwaito warawa fulanun wani ya ruwaito al'imamun nau'i ya ce to me hukuncin wannan gaya muna sai ce wa haza haidun anis sawabi wannan karkacewa ne daga abin da yake daidai duk wanda haga ya yi shi to ya karkace ma abin da yake daidai wato abin da ya ba daidai ba ne to wanda shi ne karshen magana al'imamin nawawi akan wannan mas'ala. ashe abinda da mal alƙasim hafizahullahu ya faɗa dangane da ibarar albuhuti da ya ce yoruwa dangane da wannan labari ko kuma annasafiyu da ya ce ƙila to wannan malaman sun yi amfani ne da lafazin da ya dace don su nuna maka cewa labarin ko ƙissa ko hikar ba ta tabbata ba saboda ka'ida ce da malaman hadisi istilahin su ne su suka aza abinsu da wasu ma waɗanda ma ba sa cikinsu amma almuhaƙi ƙuna. saboda haka al'azahari da kai da malamanka na da da na yanzu da kan naƙalto cewa wai hadisi ko ya tabbata wai a iya amfani da siga ta tamridi to alimamin nau ya ce wannan karkacewa ne daga daidai ba kwa kan sawa ba kuskure ne to tsakaninku da Allah da ya san wannan karatun zai faɗi wannan magana kun ya jahilce ta eh wallahi al'azhari ka koma makaranta ka je ka yi karatu ka je ka yi karatu so saboda haka a abinda malam ya faɗa malal qasim shine daidai yurwa da albuhuti ya ambata don ya nuna maka cewa kissa kwata-kwata ba ta tabbata ba kawai dai ana faɗanta ne da ya nuna maka cewa ga labari mutane na faɗa shi ma bari ya kawo da yake shi malam malami ne ko malamin hadisi ne ya san da wannan karatun shi yasa ya wannan magana amma kai kuma da yake ka jahilci wannan karatun ka yi ma wannan fanni kutse sai ka zo ka ce a'a ai ba haka bane ai wannan kila da ruwaɗin din wai yana nuni kan cewa wai labarin wai ya shahara shi yasa wai aka faɗi haka ko baka kawo littafi ba sai ka ce wai a wurin malamanka da kake karatu wurinsu a majalisi ka ji suna faɗan wannan sai ka rubuta da alƙalami hakan mayar da shi waƙe ka yi baiti biyu to da haka ake tabbatar da gaskiya da haka ake istidilali kawai in ce na ji a majalisin karatu an ce kaza to shi malamin ko malaman da suka faɗi haka mai hujjarsu mu ga hujjarmu mu ga abin da muka karanto daga littafin almajmu'u na al'imamin nawawi rahimahullahu ta'ala a muƙaddima in kana da littafin ka buɗe za gani za gani to wannan shine abin da yake faruwa eh saboda haka an biya ma wannan karatu da fatan kuma zaka fito ka karɓi gaskiya e waccan magana da kai ka roshe ta abinda ka rubuta a littafin ka ka soke shi wannan magana da ka faɗa wallahi jahilci ce ba karatu ba ne ga abin da aka karatu mun biya maka eh bari mu je ga na gaba wa sallama bayan wafacinsa zai iya yin istighfari misali kamar hadisi shahararre a cikin littattafan malamai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasu lakum aw wa uhdisu lakum sannan yake cewa wa wafati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum fama wajadtu ko fama amiltu min khairin hamidtu Allah alai wa ma wajadtu min sharrin istaghfartu Allah lakum wanda wannan hadisin malamai da yawa sun faɗi abin da ke nuna ingancinsa kamar alhaithani a cikin majmu'uz zawaid ya faɗi abin da ke nuna ingancinsa hakanan al-iraqi shi ma a cikin littafinsa ya faɗi abin da ke ishara zuwa ga ingancinsa kuma a ƙarƙashin bincike na ban samu wani malami ko ɗaya ba da ya raunana hadisin kai tsaye in ba alfani ba a cikin silsilatul ahadisu da'ifa ya tattara turuq ɗinsa ya ce masa da'if to a nan yana magana ne kan don ya kare wato cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ko bayan wafatinsa yana istighfari to dai ya kare wannan magana shine su ya kawo eh, shi wannan ruɓaɓɓen hadisin yawwa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum wai annabi ya ce a rayuwata alkhairi ce gare ku hakanan mutuwata ma alkhairi ce gare ku sai yake cewa a da al'iraƙi da alhaisami sun faɗi abin da ke nuni kan cewa wai hadisin ya tabbata to me yasa baka ambata ba da Allah ka karanta wajen ni ba zan karanta ba idan eh, bai kamata ina ta baka karatu kyauta ba ka kawo wannan magana abin da suka faɗa e mu kuma za mu baka amsar da malamai suka faɗa a kai Su ba haka kawai za ka zo kai ba ɗalibin hadisi ba kai ba malamin hadisi ba kai baka koyi hadisi wurin kowa ba haka kawai kan titi kan titi haka kawai ka naɗa kanka ka zo ka yi ma ilimi kutse kana faɗa abin da ka ga dama ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba so ni ba zan yi maka bayani a karan kaina ba eh na yi bincike akan wannan hadisin da abin da su malaman da ka faɗa cewa sun faɗi abin da ke ishara kaga ba ma sarraha ba kai ma ka yadda ba su sarraha ba cewa kai sun faɗi abin da ke nuni wai hadisin ya tabbata sannan kuma daga ƙarshe sai ka ce wai a iya bincikenka sannu mai bincike a iya bincikenka ba ga wanda ya rauna na wannan hadisi ba in ba a shekul albani ba to dama bincike kake yi ai ba harkar ka bace ko ka bincika mi za ka gano kai malamin hadisi ne ai baka cancanta ka faɗi wannan magana ba kai ɗalibin hadisi ne baka cancanta ka faɗi wannan magana ba so tun da ka yadda da mala alƙasim babban malami ne kuma malamin hadisi ne so na samu na ci karo da wani bayani nashi a facebook na ce to alhamdulillah inda mala ya tattauna kan wannan hadisi din ya kawo shi kuma ya faɗi illolinsa so a cikin littafin da ka rubuta dangane da wannan mas'ala ɗin ka, siffanta malal qasim da cewa al sama ga wuri ɗaya sama ga wuri ɗaya a wuri na farko ka faɗa ka ce zakarar ustazul muhaddis babban malami al'ustaz me ma'ana al'ustaz a yaren malamai al'udama, in sun ce malami al'ustaz me ma'anarsa sannan a yarenku na al'akadimi a yanzu idan an ce ma malami al'ustaz me ma'anarsa na bar maka amsa ka ba kanka amsa to kaga ya siffanta mal alƙasin da mi al'ustaz ya ce al'ustaz babban malami al'ustaz ya, ambata sai ce mi al muhaddif malamin hadisi kaga ya yarda da malal kasin malamin hadisi ne da ya ƙara ba gaba can wani gun kuma sai ya ce a in talakal muhaddisul kanawiyu al muhaddisul kanawiyu malamin hadisin nan da ake jinginawa zuwa ga garin kano yana nufin mala alkasin so kun ga alhamdulillahi tun da ka yadda da mala alkasin malamin hadisi ne to zai baka amsa akan wannan hadisin ni ba sai na ce komai ba tun da matsalar ta shafe shi shi kake wa raddi to bari mu danna malan mu ji abin da zai faɗa eh kuma gaskiya ka faɗa nan allah ya matsi bakinka ne ka faɗi wannan magana tabbas malal kasim duk wanda ya zan shi baya jayayya kan wannan magana eh kowa ya yarda da wannan magana duk wanda ya san shi hatta waɗanda wato suke yan bid'a ne ma waɗanda ba kai ba to alhamdulillah kai ka faɗa to tunda ka yarda da malamin hadisi ne to bari ka ji ya faɗa eh ga abin da yake cewa kan wannan hadisi Akwai asar na sa'id bin al-musayyab rahimahullah wanda wannan asar nasa alimam imam mubarak ya fidda shi a kitabuz zuhud sa'id bin musayyaf yake cewa lalle akan bujurowa manzon Allah sallallahu al'umarsa safiya da marice a ce wane mai suna wane dan wane abin nufi ya aikata kaza da kaza yayi kaza da kaza saboda wannan shaidar da manzo Allah zai ba dan ya ba da shaida a kansa duk safiya da marece to wannan asar din bai inganta ba na farko dai akwai jahala sannan kuma mursal ne magana ce ta shiwa sa'id bin uh, musayyib duk da shi uh, alwalil mauta wa umurul akhirah har ma ya kulla babi a kansa haka ya ambace shi a littafinsa aljami'u li a hakamul qur'an amma bai tabbata ba kamar yadda al-hafiz ibn kasir rahimahullah ya yi ne zuwa ga ka littafin sa tafsirul qur'an al-azim da haka bai bai tabbata ba bai tabbata ba amma akwai wani hadisi kuma da yazo ta hanyar abdullahi bin mas'ud radiyallahu an wanda al-imam al-bazzar ya fi da shi a littafin sa al-musnad zuwa ga shi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a cikinsa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam lallai Allah yana da wasu mala'iku da suke tafiya suke kai kawo cikin duniya suna isar min da duk sallamar da al'umma ta ta min to a ciki sai aka ce manzo Allah ce kuma hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum wato rayuwata alkhairi ce gare ku haka mutuwa ta ma alkhairi ce gare ku eh alkhairi ce gare ku wai manzo Allah ya faɗa haka sai yake cewa shi manzo Allah ana bujuro min da dukkan abin da kuke aikatawa idan kun aikata aiki na alkhairi sai in yi wa Allah godiya idan aka bijiro min da ayyukan ku kuma wanda suke na sharri to sai in nema muku gafarar Allah to da haka mutuwar tawa da rayuwar ta ke na dimmin din alkhairi ne bayan na mutu ma na koma ga Allah idan aka bijiro min da ayyukan ku in na alkhairi ne na gani sai in gode wa Allah in kuma na me na ainihin laifi ne sai in nema muku gafarar Allah subhanahu wataala kamar matsayin lokacin da muke nake mai ina ina ina raye ke to wannan ƙarin bai tabbata ba ziyara ce munkar bata ainihin tabbata ba domin abdulmajid bin abdulaziz bin abi rawad shi kadai ya kadaita da wannan ƙarin ta hanyar rawaito shi zuwa ga sufyan bin sa'id bin thawri amma duk ragowar marawaita almajiran shi sufyan bin sa'idin da sauri da suka rawaito hadisin to sun rawaito shi babu wannan ƙarin cewa hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum babu wannan ƙarin irin su abdurrahman bin mahadi irin su yahaya bin sa'id al-qattan irin su waqi' bin al-jarrah irin su abdullah bin numair irin su mu'az bin mu'az al'ambari irin su abdurazak bin hammamin san'ani da dai ire-irensu to duk sun rawaito shi amma ba tare da mai da ƙarin hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum sai da mana abdulmajid bin abdulaziz bin abi rawat shi ya kadaita da wannan ƙari ne to shi kuma ba'ifi ne ah, wanda Al'imam abu hatim ya raunana shi haka al'imam abu zu'at ar-razi shi ma ya raunana shi haka al'imam imam ad-darqutni ya raunana shi haka al'imam ibn sa'ad shi ma ya raunana shi har ma al'imam abu hatim ah, muhammad ibn hibban al-busti rahimahullah a littafinsa kitabul majruhin ya ma tsananta yake cewa munkarul hadis ne jiddan wato yana kawo hadisi munkari wanda ya kai mutuka wajen nakawa sai ce kuma yana rawaitowa game da mashahuran malamai hadisai munkarai kamar abin da ya faru a nan kaga ya rawaito wannan hadisin munkar gawa ga sufiya bin sa'id sauri sai ce fasta haƙƙa karka da haka ya cancanci ma a yi jifa da shi don haka mataruk ne idan aka ce maturuk ana nufin wanda malaman hadisi gaba ɗaya suka haɗu akan a kan rauninsa da aka shi al’imam abu hatim ya sa a kansa shi abdulmajid bin abdulaziz bin abi rawat to amma za mu ga al’imam musulun kuma ya kawo hadisinsa fi sayi musulun al’imam musulun ya kawo hadisinsa fi sayi musulun. to za mu ga hadisinsa da al’imam musulun ya kawo fi sayi musulun hadisi ne kwaya ɗaya. kuma ya kawo shi ne makarunan bai gairi tare da waninsa ne Hisham bin Suleiman al-Makhazuni da haka al-Imam Muslim ya dogara ne da ruwar Hisham bin Suleiman al-Makhazuni to sai ya kawo ruwar shi abdulmajid bin Babil Mutaba domin nuni akan cewa wanda yake mai rauni ma shi ya kiyaye wannan magana kamar yadda wanda yake suka Hisham bin Suleiman al-Makhazuni ya kiyaye da haka ba wai ya dogara da shi ne. sannan abu na gaba kuma ruwayarsa da alima muslim ya kawo ya kawo ne ruwayarsa ta hanyar malaminsa abdulmalik bin abdulaziz bin juraic to shi kuma abdulmajid bin abdulaziz bin abirawa yana daga cikin mafi tabbatuwar mutane ta fuskar ruwaya zuwa gawa zuwa ga abdulmalik bin abdulaziz bin juraic kamar yadda yahaya bin ma'in ya faɗa haka kamar yadda al-imam ad ya faɗa kamar yadda al-imam ibn adi rahmatullahi al-jami shi ma ya faɗa da haka kenan al-imam ko da ba wai ya kawo shi bane a matsayin makarunan tare da hisham bin sulaiman a ya kawo kina a matsayin ya dogara da shi to ruwaya sace ga ibn jurayj to shi kuma min asbatin nasi fi ruwaya ali ibn jurayj min asbatin nasi fi ruwaya ali ibn jurayj da haka yana daga cikin waɗanda suka fi kowa kiyaye hadisin ibn jiraj da aka hadisin sa daga ibn jiraj da ba matsala karɓe ne to amma a nan za mu ga ruwaya ce gawa ga sufiyan bin sa'idin al ba wa ibn jiraj din ba sannan kuma ga sabawa da yi ga waɗanda suke a imma a alam fikat? an gane da kyau da haka bai tabbata ba wato anishin munkar ne duk da za mu ga al'alamatu siyudi shi ya inganta shi a littafinsa al-khasa'isul kubra haka waliyuddin al a tarkut tasarif shi ma ya ce jayyid haka al a majma'uz zawaid wa manba'ul ya ce rijaluhu rijalus sahih duk da yake wannan bai nuna ingancin hadisin gaba daya da yamma na me cewa mazajen ba su da matsala haka malamin sa al-iraqi a al an hamlil asfar wanda ya takariji littafin ihya ulumuddin shi ma ya ce rijaluhu rijalu sai sai dai shi kuma ya bayyana cewa abdulmajid na da matsala to da haka wannan bangaru nasu ba karfafu bane kaji ko an gane da kyau hadisi ne wanda yake bai tabbata ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan kuma gashi ya ci karo da me da wancan hadisin da ya gabata na Abdullahi bin Mas'ud wanda ya zo a jami'ul bayan an ta'awil alquran da kuma kitabuz zuhud na abdul mubarak wanda manzala ke cewa ni zan zama mai shaida ne lokacin da nake nan amma bayan na koma gare ka ka karɓi rayuwa ta to kai ne mai mai shaida gare su kaga ya saba wa wannan hadisi sannan haka kuma ya saba wa hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda ya zo fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim wanda za a zo da ainihin wasu mutane sai manzo Allah suna ke ce ai waɗannan sahabbai na ne sahabbai na ne sai a ce ai baka san abin da suka fara bayan ka ba baka san me abin da suka fara bayan ka ba ya rasulullah kaga wannan hadisi yana ƙara mai tabbatar da nakarar shi wannan hadisi cewa baka san abin da suka fara inda manzo Allah yana sani kaga da ba za a gaya masa haka ba sannan kuma ga abin da annabi Isa alaihi to <clears throat> wannan wanda ka ambata da malamin hadisi da lafazin al-muhaddith shine biya maka karatu wato mala al-qasim hafizahullahu ta'ala saboda haka kaji yadda ake karatu na ilimi na ta haƙiƙi yawwa ba wai ka zo ka ce alhaisami ya ce ba kuma baka kawo abin da ya ce ba al'iraki ya ce ko baka kawo abin da ya ce ba to amma kaga malam ya koro maka na farko ya faɗi illar hadisin cewa abdulmajid shine illar wannan riwaya ɗin kuma ga abin da malaman hadisi suka faɗa a kansa magabata wato na nuna cewa riwayar sa abin watsarwa ce ba a karɓarta <clears throat> sannan sai kawo abin da yake na ishkali na wasu wanda shi alhaisami din da ka ambata ka ji abin da ya faɗa cewa rijaluhu rijalu sahih wannan kuma baya nuna hadisin ya inganta haka shi ma abin da al'iraki ya faɗa ya faɗi wannan magana amma kuma sai yake cewa shi fa wannan rawi din fa yana da matsala kaga a wurin shi yana nuna maka ba hadisin bai tabbata ba kamar yadda malaye bayani sannan eh, sahahawa al'imamu suyuti ba abu ne wanda za a karba ba saboda yana tasahuli kamar yadda shekul albani ya tabbatar da haka a cikin muƙaddimarsa ta tamamul minna yana da tasahuli ba amintuwa da ingantawa al'imamu suyuti so saboda haka wannan hadisi na hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum bai tabbata ba kaji malamin hadisi wanda ka da malamin hadisi ne ya rauna na hadisin kuma ya faɗi dalilai a littafin ka kasifanta shi da cewa almuhaddis ne sama ga wuri ɗaya so alhamdulillah ni ba sai da yi bayani ba wala Allah kila shi in yayi bayani ka karba tunda a littafin nasa ma na kama da ka rubuta da kake masa raddi fa kace shi malamin hadisi ne kai kuma ba malamin hadisi ba ne. sannan ni ma ba malamin hadisi ne so ta yi ni in na yi nawa bayani na ce maka ga abin da malamai suka faɗa ba lalle ne ka karɓa to shi yasa na danna wannan sauti da na ci karo da shi na malal kasim na tafsirin da ya gabatar tun a ramadan ɗin da ya gabata na bara so wannan dangane da wannan mas'ala kenan saboda haka wannan hadisi bai tabbata ballantana a ce za a kafa hujja da shi dangane da ita wannan matsala na ainihin wato cewa annabi sallallahu alaihi sallama yana istighfari ko da bayan fatin sani wadda hadisi bai tabbata ba eh, kuma ina ganin ai bagara ta kari <laughs> eh, ta riga ta ƙari ya za wuce ga wata nukuta ta gaba insha Allahu ta'ala eh, saboda lokaci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 sannan bayansa babban malami al-qurtubi wanda yake mashuri tafsirinsa al-jami' li ahkamil qur'an irnasani al-hanbali tafsirinsa rumuzul kunus a cikin tafsirinsa abin da ya faɗa a ƙarƙashin aya qurtubi a cikin tafsirinsa al-jami' qurtubi kuma yayi wafati hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 671 takriban sannan bayan qurtubi al-allama al-baydawi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 a duk wannan magana da ya faɗa wallahi ba gaskiya ba ne tafsirai nan da ya ambata <clears throat> duka gaba ɗaya guda goma abin da ya faɗa duka ba gaskiya ba ne wallahi ƙarya yi musu ƙarya yi musu cewa wai a cikin tafsiri kun ji <clears throat> a farko ya ce aƙalla dangane da wannan matsala ya leƙa tafsiri ɗari haɗi da wasu littattafai mabambanta tafsiri ɗari haɗi da wasu littattafai mabambanta <laughs> wai aka wannan matsala amma kuma da allah ya tashi kama shi tafsiri na farko tafsiri na farko sai ya jingina shi ga malamin da ba shi ya rubuta shi ba tafsiri na farko sai ya faɗi malami sai jingina masa ba da tafsirin na ba nashi ba shine aljawahirul hisan wanda mun masa wannan gyaran kun ji ya ce wai as-sa'alabi ne ya rubuta shi wanda wannan kuskure ne as-sa'alabi tafsirin sa al bayan shine tafsirin sa amma aljawahirul hisan wanda ya rubuta shi shine abdurrahman as shi ya rubuta shi to kai da kalle ka tafsiri ɗari da littattafai mabambanta a kan mas'ala kuma littafi na farko tafsiri na farko da ka fara ambata ba ka san wanda ya rubuta shi ba kuma ka zo kana cika baki wai kayi bincike ka leke leke ka leko mi ka leko in ban da shirme mi ka leko to a gurguje saboda lokaci littattafan na da yawa shi yasa a wancan zaman kawai sai na yi ishara zuwa ga wasu kamar fathul qadir kamar irshadul aqal salim na nuna cewa abin da ya faɗa ba haka ba ne. to duka tafsirin da ya faɗa duka magana da ya jingina musu ƙarya ne wallahi babu wallahi ƙarya ne jahilci ne na farko abin da yake faruwa shine tafsiri na farko na al'imamun ras'aniyu al'imamun ras'aniyu shi ke da tafsirin rumuzul kunuz to cewa kun ji abin da ya faɗa ƙarshen bidiyon sai ce dukkansu sun faɗi abin da ke nuna cewa ana tawassuli da annabi lokacin da yake raye da lokacin da ma ya bar duniya sun faɗi abin da ke nuni akan haka so ƙarya ne kuma yana ishara kan cewa kamar sun kawo ma sun tattauna a kanta wanda ba dukkansu suka ambaci labarin ba shi al'imamun ras'aniyu a mai littafin rumuzul kunuz ya kawo labarin daga daga ainihin ibn al-jauzi ya nakalto shi daga muhammad ibn harbin al-hilali labarin kawai ya kawo da ya kawo shi kuma bai ce komai ba shiru ya yi ya kawo labarin bai ce labarin nan na nuna kaza ba bai ce labarin nan baya nuna kaza ba kawai kissar ya kawo kuma ta hanyar ibn jauzi ya nakalto zuwa ga muhammad ibn harbin hilali kawai kissar labarin ya kawo bai yi maganar zancen tawassuli ba bai ce ana tawassuli da annabi lokacin da yake raye da har bayan ya bar duniya ba amma ka zo ka masa karya mutumin da bai ce komai ba to ka ce ya ce har ma abin da ya ce yana nuna kaza ba mu da lokacin bibiyar littattafan amma ka koma yauwa kai mai saurare na ka koma tafsirin rumuzul kunuz na aniyu za ka ga labarin kawai ya kawo amma komai bai ce ba amma ya zo ya jingina ya ce ai ga abin da ya faɗa kaza da sauransu sannan malami na biyu da ya ambata abu hayyan mai tafsirin albaharul muhit shi ma ya naƙalto labarin daga aliyu ibnu abi talibin radiyallahu anhu labarin kawai ya kawo cewa abu sadiq ya ce kaza da kaza da kaza sai ali ya ci kaza shi abu sadiq din wanda mu yi magana a kansa cewa ita wannan hanyar ma ba ta da ma karashin isnadi abinda kawai aka samu daga shi abu sadiq zuwa ga sayyiduna ali ibnu abi talibin radiyallahu anhu ina ragowar isnadi zuwa ga shi abu sadiq din babu to kuma shi abu sadiq din gashi cewa sa mursala ce zuwa ga ali bin abi talib kamar yadda ya gabata a jiya to shi ma labarin kawai ya kawo abu hayyan da ya kawo labarin bai ce komai ba shu yayi <laughs> amma kuma nan ka zo ka jingina masa ka ya faɗi abin da ke nuna a iya tawassuli da manzon Allah a lokacin da yake da rai da ma bayan wafatinsa to da Allah in ka isa in ka isa ka fito da wannan maganar ka fito da wannan maganar da suka faɗa wallahi ƙaryayi ƙaryayi haka a malamin da ya ambata a sa'ala biyu duk da bai san tafsirinsa ba to amma tun da ya ambaci sunansa kuma ya jingina masa wani tafsiri an masa gyara kyauta to bari a faɗi abin da yake Shi ne tabbatacce a cikin littafin nasa shi yana da littafi mai suna alkashfuwal wal shi ne tafsirinsa shi kuma al biyu ya kawo kissan ne shi ma daga aliyu ibn abi talibin radiyallahu anhu shi ma labarin kawai ya kawo da ya kawo shi bai ce komai ba bai ce komai ba fa'ala biyu bai ce kissan nan tana nuni kaza ko ba ta nuni kan kaza ba saboda haka abin da ka faɗa ahmad al-azhari ya kai masa kuma sai ka fito ka istighfari ga allah don kawa malamai ƙarya ba ka da amana ba ka da amana ba ka ga abu kuma ka zo ka faɗa don ka aibanta wani ka nuna kusurin sa ilimi haka tafsirin al'imamul ƙurɗubi da ya ambata aljami'u li ahkamil qur'an shi ma ya naƙaltu ƙissar wanda mafi yawa wasu daga gare shi suka naƙaltu daga eh, abu sadiq shi dai abu sadiq din daga aliyu ibn abi talib radiyallahu anhu shi ma labarin kawai ya kawo al'imamul qurtubi da ya kawo labarin bai ce komai ba bai yi zancen tawassuli ba a iya tawassuli da annabi lokacin da yake da rai da ma bayan mutuwarsa ko ba a yi ba abin da ya faɗa kawai labarin ya kawo amma ka zo kai masa ƙarya eh na leƙa tafsiri ɗari haɗi da littattafai mabambanta kaza kaza kaza kaza ban samu akasin abin da nake cewa babu ba amma abin da nake cewa akwai ɗin akwai shi ne wai sun tabbatar abin da suka faɗa yana nuni kan cewa a iya tawassuli da annabi lokacin da yake da da ma bayan mutuwarsa ba lokaci ne za mu samu lokaci in ya yi magana za a fito duk da tafsirin mu haska wa duniya amma waɗanda suke ɗaliban ilimi su ta su bibiya shi kuma in ya isa mumun ce babu in ya isa shi ya kawo rin wallahi ba zai kawo ba har abada ba zai iya ka in makullin aljanna za ka bashi bai isa ya kawo wannan magana a cikin littattafan nan ba ƙarya yi ka koma makaranta ka yi karatu haka ibn kafir da ya ambata shi kuma ya nakalto labarin shi ma daga abi nasar mai littafi eh, mai littafin ashamil wanda mala alkasim ya ambace shi shi kuma daga al'utubi ita waccan mara isnadi ɗin wadda ambatin al'utubi ya zo ba isnadi to ita shi Ibn kasir ya kawo to shi ya yi wata magana kamin ya kawo kissa da yake tafsirin ita wannan aya ɗin shi ibnu kasir ta yi wannan magana ta ruɗe ka har ka cewa ya faɗi abin da ke nuna a iya tawassuli da annabi lokacin da yake da rai da lokacin da ma ba ya da rai ga abin da ibnu kasir yake cewa yurshidu ta'ala al'usata wal muznibina Allah yana shiryar da masu sabo da masu zunubi su ne waɗancan alɗin nan lil zikiri su waɗanda su yaƙin ƙissa yake magana a kansu su ne munafukai masu attahakum ila tagut da kuma abubuwa na munafunci shi yasa ya ce al'usata wal muznibina to Allah yana shiryar da su idza waqa'a minhumul khata'u in kuskure ya auku daga wajensu wani isyan da sabo an ya'atu ilar rasuli kaga ba ila kabrin rasuli ba su zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga shi yana magana ne akan waɗanda aya take magana a su a zamanin manzon Allah su ne waɗannan munafukai cewa Allah na shirye da su wannan abin da suka yi to kamata ya su zo wajen annabi kaga ba su zo wajen kabarin annabi ba to abin da ibnu kasir ya ce kenan sana sai kawo kissar sai ya nuni da cewa wannan kissa mashhura ce ma'ana ta shahara mutane na ambatanta cikin littattafai amma nan baya nuni ta inganta domin ba duk abin da ya shahara ya inganta ba to kaga shi ma ibnu kasir da ya zance wani tawassuli wannan magana tashi ba ta nuna tawassuli da annabi lokacin da yake da rai da lokacin da baya da rai wannan magana da na karanta ba ta nuni ba zancen tawassuli a kanta fassaran aya yake yi walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabur rahima wannan aya yake magana Allah ne yake cewa lokacin da suka yi laifin suka yi ba daidai ba na attahakum ila tagut da kuma munafunci da sun zo maka ja'uka to shi shine ibnu kasir yake fassara aya yake fassara amma ka zo kai masa karya. ina ya zancen tawassuli sannan tafsiri na farko da ya fara ambata wanda bai san mai shi ba shine aljawahirul hisan wanda as-sa'alabi ya rubuta shi kuma ya nakalto kissar shi ma daga al'utubi shi ma nakalto ta kawai yayi ba isnadi daga al'utubi da 'yan nakalto da kuma bai ce komai ba ya yi gum da baki kai kuma ka zo ka ci ya ci har ma magana su ga abin da take nuni saboda ƙarya da ha'inci da yaudara eh ka ci amanan malaman addinin musulunci kuma wallahi wajibi ne ka zo ka tuba in baka tuba Allah zai ma shari'a tsakanin ka da su ranar gobe kiyama sannan sai annasafiyu da ya ambata to annasafi shi ma ya kawo kissan ne shi kuma daga arabi balarabe wani ba kawai balarabe ya zo inda kabarin annabi sallallahu alaihi sallama shi ma kissa kawai ya kawo da ya kawo ta kuma bai ce komai ba bai zancen tawassuli da annabi ba wato suna kawo labarin ne saboda mi yadda labarin yake ana nuni kamar yana da alaka da ayan to su kuma in sun zo maganar ayan shine sai su kawo amma ba wai sun faɗi ra'ayinsu ko sun ce kaza da kaza da sauransu ba ba sun kawo ta sun kuma yi bayani akan da suna son su yi istidilali da ayan ne ko sun kawo ta saboda don istidilali to dole sai sun yi ta a kebi ta ce to wannan aya tana nuni kaza amma shiru suke yi kuma ka zo ka ce sun ce kaza sai tafsiri na takwas ruhul ma'ani na al'alusi ko al'alusi duk ana ambata shi gaba ɗaya ma bai ambaci kissar ba kwata-kwata bai ambaci kissar ba kawai ayan ya fassara ya yi shiru da baki abin da ya kawo ya ce to su waɗannan munafukai da suka yi laifi da a ce sun zo maka ya rasulallah suka yi tawassuli da kai suka nemi ka nema suka nemi gafaran Allah suka nemi ka nema musu gafaran Allah shine shine tawassulin to da sun samu Allah mai yawan gafara da jin kai ya ce iya abin da ya kawo kenan amma maganarsa ba inda ya kawo magana cewa wai ita wannan ko kuma ana iya tawassuli da annabi lokacin da yake da rai da lokacin da baya duniya fi bai yi wannan magana ba ƙarya kai masa aya ya fassara da ya fassara ta kuma ya shu da bakinsa amma ba inda ya ce wannan wannan aya tana nuni kan cewa manzon Allah ko da baya raye ana iya tawassuli da shi wallahi babu ƙarya kai masa ƙarya ne tafsiri na goma abu sa'ud mai tafsiri irshadul aqali salim wanda mun yi bayani a kai eh, tafsiri na tara kai afwan anwaru tanzil na albaidawi da ya ambata shi gaba ɗaya ma bai ambaci kissa ba kwata-kwata kwata-kwata ko kalmar tawassuli bai kawo cikin tafsirinsa ba gaba ɗai bai kawo labarin ba bai faɗi wani abu ma wanda yake da alaƙa da tawassuli ba alaƙa ta kusa ko ta nesa komai bai ce ba dangane da wannan matsala amma kuma ka zo ka ce ya ce ka kawo sunansa cikin jerin malaman da suka ce wai Eh, magana suke nuni ana iya tawassuli da annabi lokacin da yake dare da lokacin da baya duniya baka tsoron Allah Ahmad al-Azhari a zama na farko mun rurrufe wasu abubuwa don a rufa ma asiri kana son sai an nuna ma duniya kai jahili ne kai mayaudari ne kuma haka kake da awon gagaranta tafsiri 100 tare da haɗi littattafai mabambanta haka abu sa'ud tafsiri na goma irshadul al'akalis salim shi ma bai ambaci labarin ba kwata kwata bai ambaci labarin ba kuma ba inda ya faɗi magana wadda ke nuni manzon Allah ko bayan ya bar duniya a iya tausuli da shi babu ko bai kawo kissar ba haka shi ma a shaukani ne tafsiri na sha ɗaya a fatful qadir shi ma bai ambaci kissar ba albatta kwata kwata shi ma kuma ba inda ya wata magana wadda ka nuni cewa a iya tawassuli da manzon Allah ko da ya bar duniya babu babu so saboda haka wannan magana da ya ambata ƙarya yake yi wallahi in kuma ya isa na ƙalubalance shi ya ɗauko waɗannan tafsiran ya haska wa duniya kun ji dai abin da ya faɗa ya ce ya leƙa abin da ba zai gaza tafsiri ɗari ba haɗi da wasu littattafai mabambanta a kan wannan matsala sai ce a yanzu ma zai iya kawo malamai goma tare da tafsiransu sai ke cewa daga ƙarshe bai samu akasin abin da yake cewa babu ba amma kuma abin da yake tabbatarwa ya samu shine dukkansu sun faɗi abin da ke nuna tawassuli da annabi bai taƙaita a nan duniya eh, a nan da yake raye ba da lokacin da ya bar duniya wannan magana babu ta ƙarya ne ƙarya ne shirme ne eh, jahilci ne jahilci ne sai daga cikin kato bararsa za ku ga yana ta yawan ambatar ibnu asakir cewa shi ma yaro ya ci kissa ɗin a littafinsa ithafuz za'ir so kamar yadda na faɗa a wancan zaman shi muna asakir ɗin nan biyu ne eh akwai abul qasim ibn asakir mai littafin tarihu dimashq shandan al-mutaqaddim ne da ɗaɗɗe ne to ba fa shi bane saboda shi ya bar duniya tun hijira na da 571 571 ba fa shi bane kun gaya. amma shi a zatonsa shi ne shi sa baya tafsili in ya zo ibn asakir ɗin da ya rubuta itihafu za'ir shi kunyarsa abul yumni wancan kuma abul qasim shi kuma abul yumni ya rasu hijira na shekara 686 kaga akwai tazara tsakaninsa da wancan wancan 571 shi kuma 686 to kaga shi wannan akhir ne shi ya rubuta wannan littafin amma saboda rashin karatu irin na al'azahari sai yake ɗaukar ko wancan ne shi yasa ma baya bayani don a gane kuma ƙa'ida dole ne ka yi bayani tun da biyu ne don a san wanne ne cikinsu wanne ne cikinsu haka kuma cikin kuskurensa da jahilcinsa da ya yi ya rubuta a cikin littafin kuma ya faɗa a sauti mun danna shi shekaran jiya yake cewa wai ita wannan kissa ɗin mai isnadi kenan ta muhammad ibn harbin hilali mafi wato ƙololuwa wanda ya ambace ta ma'ana mafi daɗewar wanda ya ambace ta wai shine ibn jauzi Da shi ma wannan jahilci ne rashin karatu ne an biya ma karatu malam ma ya biya ma karatu amma ka kasa fahimta ni ma na biya ma wanda ya fara ambatar wannan kissa mafi dadewa shine abubakar abubakar albayhaqi al-imam albayhaqi a littafinsa jamiu li shu'abil iman shine mafi kololuwa ya rasu hijira na da 458 to shi ne wanda mafi daɗewar wanda ya ambaci wannan labarin ba ibn al jawzi ba shi ibn al jawzi ibn al jawzi abul faraj ya rasu hijira na da ɗari biyar kaji ɗari biyar da tis'in da bakwai ya rasu kaga akwai tazara mai nisa tsakanin shi da wa da limamul bai haƙi in ba na manta ba shi ibn al jawzi 597 shi kuma al'imamu da haƙi 458 to amma saboda rashin karatu irin na al'azahari sai aji albai haƙi wai sai ce wai iya bincikensa mafi daɗewa wanda ya ruwaice ta shine ibn jauzi sayan daga cikin kwaɓasa da jahilcinsa wanda wannan ya kawo shi a cikin littafinsa wai sai ke cewa shi abu sadiq da yake faɗa saiduna ali kaza kaza ya ambaci labarin wai jingina abu din wannan kunya din wai wahami ne <laughs> wai sunansa aswadiku aka <laughs> haka ya rubuta a littafinsa <laughs> to wannan jahilci ne abu sadiq din shine daidai ka duba tafsirul qurtubi da ya kawo ta ka duba ka gani haka kuma ka koma da sauran littattafai da suka kawo ta duk da ana rubutawa a wasu nishohin ana rubuta abu salih wanda wannan kuskure ne abu sadiq ne daidai kamar yadda malal qasim ya ambata to kai ne wahamamme <laughs> ba malamai ba dukkanin malamai abu sadiq suke cewa amma kai ka zo ka ce wai as ne a cikin littafinsa kaga wanda yana ƙara tabbatar maka da cewa al'azhari ba ya da alaƙa da ilimin riwaya ba ya da alaƙa da ilimin hadisi ɗan kutse ne yawa haraka kutse shi yasa jahilcin sai fito fili to in za mu zauna mu yi ta ambaton kwabarsa da kusakuransa na ilimi wanda ke nuni akan jahilci ne ya haifar da su sai mu ɗauki dogon lokaci amma mi muna ishara ne saboda muna son ya gyaru so muke yi ya tuba tuba muke son yayi Da Allah subhanahu wa ta'ala so ina ganin kada zaman ya yi tsawo ya kamata mu takaita wannan ya zama matsayin sako na biyu a yanzu ba gashi an ƙara masa da wasu kusakuran wanda wancan zaman an faɗa ko yanzu na farko tafsiran da ya ce sun kawo abin da ke nuni cewa ana tawassuli da manzon Allah har bayan rasuwarsa ƙarya ne jahilci ne babu wannan magana wani abu na farko kenan yawwa sannan kuskure na biyu in mun ɗauka wancan duk matsayin kuskure ne kuskure na biyu da ya kawo shine in ya zo wajen faɗin ibnu asakir baya tattancewa tunda mun ce akwai abul qasim sannan akwai abul yumni to abul yumni shine ke da littafin da ya kawo wannan kisa din ba wancan ba mai tarihu dimashq wanda wannan kuskure ne na rashin nuni kan cewa baya da taƙiƙi sannan cewar da ya yi kuskure na na gaba na uku kenan ce wadda ya iya bincikensa ya nuna masa mafi daɗewa wanda ya ambaci abin nan kissar daga muhammad ibn harbin al-hilali shine ibn al-jauzi to shi ma wannan jahilci ne abubakar al haƙi shi da ya fara ambatarta sayan kuskure na hudu ce wadda ya yi abu sadiq abu din nan wai wahami ne <laughs> wai malamai sun yi wahami to ka kawo hujja mana kai ne wahamamme eh abu sadiq din shine daidai ba a sadiq din bai da ka rubuta so za mu takaita ga wayannan kusakuran amma in ya ci gaba da motsawa so za mu ci gaba muna son ya shiryu ne wallahi shirya muke neman sa da shi so daga ƙarshe abin da zan rufe da shi shine bayan mun yi zama a shekaran jiya wanda saƙo ya isan masa alhamdulillah wannan karatun da muka yi a wancan wanda ya gabata wanda muka ambaci kusakuransa wajen goma wanda mafi yawansu jahilci ne yanzu gashi mun ƙara wasu ya saurari karatun kuma karatun ya ratsa jikinsa kuma hankalinsa ya tashi sai fito tun da safe tun da safe aje ya fito sai zo yana wani bayanai wanda ka nuna gazawarsa a da kuma nuni kan cewa wato ya fahimci cewa ya yi kuskure amma ba zai iya fitowa ya ce ya janye wannan kuskuren ba daga cikin abin da yake faɗa shine ya ce wai akwai wasu a ko bari in fara da abin da ya ambata farko ya ce wannan bayanin zai yi shi ne saboda a zaman da ya yi a ƙarshe wai ba sauti so wannan bayanin da ya yi a can ba a ji ba shine zai maimaita a jiya din so abin tambaya shine tun wace rana ya wannan zaman a yaushe ya wannan zaman kamin ni in fito ma in masa raddi kun ga akwai kwanaki da yawa zamansa na ƙarshe da ya yi kamin fitowarsa ta jiya to me yasa baka fito ka riskar da wannan bayanan ba sai bayan da na yi maka raddi sai da na maka raddi wato sai da na maka raddi sannan ne ka fahimci cewa wai a ƙarshe wannan bayanan ba su fito bai ba sauti wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu ya ce akwai wasu wato yana nufin ni da ni yake don ni ya fito yi wannan bidiyon ajiya da suke son su wa matsala kutse a saboda ba da su ake magana ba suna son ko da ƙarfin tsiya sai sun saka kansu an yi magana da su waye mutu waye rai wane ne wane ne to abin tambaya shi ne. tsakaninku da Allah da ni da shi waye ya fara tattauna mas'ala ɗin? kar ku manta da makarye wannan magana mal alƙasi ya yi masa raddi limamin abuja ya fito ya ɗauko littafin ibnu taimiyya iqtida'us siratil mustaqim ya karanta ya yi ha'inci ya yi kusakurai na zo na yi masa raddi a lokacin al'azahari ka yi magana ka yi magana ashe ka gani ba don ka ne magana ba na yi mafurab ɗin da ka fito don ka kare shi na yi masa raddi kamin kai ka fito ba ka yi magana ka gana riga ka magana kai ne ɗan kutse ba ni ba saboda mu muka fara magana sannan kai ka zo daga baya sannan ka zo daga baya sannan zancen cewa ba za ka tattauna da ni ba saboda ni ban kai ba a ni kankane ne wane ne wane ne dole idan ina son a zauna kan kusakuran wato da ka ambata na littafin hazihi hiyal faida na dr muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullah wai sai ya yi bidiyo ko ya rubuta takarda rasmiyan ya ce ni ina wakiltar sani haka shi ma mala alkasim sai ya yi bidiyo live ko ya rubuta takarda ya ce ni ina wakiltar sani so idan sun ce ni ina wakiltar su to za ka zo ka zauna da ni to abin tambaya a nan shi ne kai da ka fito don ka kare ibrahim makari limamin abuja shi ya turo ka shi kake wakilta oke ya yi bidiyo ya ce al'azahari ka wakilce ni akan wannan kisa ya rubuta takarda rasmiyan ya ce ka wakilce shi ko ko ka fito ne don abun ya shafi aƙidar ka ka kare aƙidar ka to abu na farko dai ba mu ga takardar makari ba da ya ce kai wakilin sani ya naɗa ka ba mu ga bidiyonsa ba ko wani odiyo nasa da ya ce ya wakilta ka kai wakilin sani ba wannan Kina abin da ke nunawa kai ka fito ne don ka kare aƙidarka saboda abin ya shafi aƙidarka na cewa ana zuwa a kabari a yi addu'a ana kiran annabi ko bayan ya bar duniya ya nema mutum gafara ka fito ne don ka kare wannan aƙida to haka ni ma na fito ne domin in kare aƙida ta kan cewa wannan bid'a ne haramun ne Shi ne dalilin da ya sa na fito shi yasa na wa shi makarar raddi din tun kamin kai ka fito sannan kai ma da ka sa baki na yi maka raddi na farko yanzu na yi maka na biyu saboda abin aƙida ta ne ban yadda ana zuwa wajen kabari a yi addu'a ba ban yadda ana tawassuli da manzon Allah bayan ya bar duniya ba da zatinsa ban yadda ba bid'a ne a wuri na haramun ne wannan ne dalili sannan zancen cewa wai ban kai ka tattauna da ni ba sai an samu takarda wasu ce ni na wakilce su a da muka tattauna da kai a tiktok tattaunawa sama ga awa ɗaya in faɗa ka faɗa in faɗa ka faɗa a gidan malam anwar shaida ne yana nan tare da mu yana jina in faɗa ka faɗa dangane da wahadatul wujudi har sai da an ka kawo kan wata gaba faɗi wata magana da ƙwaƙwalwarka sai na ce wannan maganar waye faɗe ta waye riga ka ina littafin da za mu same ta sai ka gudu a nan wa na wakilta lokacin da na yi wannan bayanin lokacin da ka tattauna da ni me yasa baka nemi wannan takardar ba me yasa baka nema ba ta ani abokin tattaunawa ka ne dama mun saba mun fara ka gudu littafin ta sani kuma duk abin da ka rubuta kusakure da ka ambata hudu eh, biyar zuwa shida duk na baka amsa na nuna cewa kai ne baka fahimta ba kuma duniya shaida ce ta sani sannan ka nuna ni kankane ne to mi kafi ni eh, yadda nake yaro matashi kai ma yaro ne matashi sa'ana ne yadda kake kuri kai ɗan jami'a ne nima na je jami'a na yi karatu yadda kake kuri ka zauna zaure ka yi karatu nima na zauna zaure na yi karatu kanka ka sani karatunka ka sani ba ka sanni ba daga nesa kake hango ni so inda gaske kake yi ka jaye duk wani sharaɗi ka fito ba zauna in dai addini kake kariya in dai sunnar manzon Allah za ka kare to ka fito mu zauna duk maudu'in da ka zaɓa ka zaɓa a sannan a saƙon da na tura maka a zamana na farko gaba ta farko da na fara ambata wahada wujudi da muka tattauna da kai a tiktok ka gudu amma a bidiyon ka na jiya baka ambace ta ba oke wannan gaba ta fi karfinka shi yasa ka dawo akan kusakuran littafin da dr sani ya rubuta da kuma ita wannan mas'ala ta bala alkasir ta bala alƙasim so ji wannan gaba ɗaya ji ni sa'anka ne ko ni ba sa'anka ba ne ko ni yaro ne ko ni ma wane ne fito ka kare aƙidarka fito ka kare a ji duk wani sharaɗi duk wani sharaɗi ji shi fito ka kare ka. ba abin da ka fi ni kai yaro ne ni ma yaro ne kai matashi ne ni ma matashi ne kai ɗalibin ilimi ne ni ma ɗalibin ilimi ne ka je jami'a na je jami'a ka zauna zaure ni ma na zauna zaure a zauren aka haife ni so mi, mi, kafi ni mi kake da shi kanka ka sani ni baka san da ba daga nesa kake hango ni amma in ka zauna zaka san waye ni zaka san wane ne ni na cancanta in ka tattauna da ni ko ban cancanta ba sau da haka ni ma ina da damar da zan sa ma wannan sharaɗi saboda matsalar ba taka bace ka je shi ibrahim makari limamin abuja ya yi bidiyo ce shi kake wakilta ba fitowa kai kace malar kasu ya fito ku zauna ba to kaiwa kake wakilta a ina ne makarin ya ce ka je ka wakilce shi ka tattauna da malar kasu ni na da wannan damat in ce ba zan zauna da kai ba sai na san wa kake wakilta kana wakiltar makari ne saboda shi ya tattauna matsala ɗin ba kai ba kaga kai ne ɗan kutse so ka je ibrahim makari ya baka takarda rubuce ran da ya baka takarda a ranar nima dr sadi zai ban takarda zai bidiyo ya ce ni yake wakilta shi ma mal alkasim haka nan ka je wurin shi ibrahim makari ya baka wannan ba ka da wani abu da za ka zo ka nuna wani abin nan saboda haka ka ji tsoron Allah gyara ne an maka gyara an nuna gazawarka a karatu saboda haka ka ji tsoron Allah ka gyara ka tuban ma Allah ka yi isgibari ga Allah wannan hayaniyar da kake yi ka daina ta neman suna sannan zancen cewa wai ina son in tattauna ne da kai wai don in samu shuhura to wannan ai duniya ma ta san ƙarya kake yi domin su masu bibiyan mu da 'yan ɗariƙa da waɗanda ba su ba sun san cewa na riga ka shahura an san ni kamin kai a yaushe aka san ka lokacin da ka yi magana akan abul fatahi nan ne mutane suka san ka ba da lokacin da ka yi magana akan littafin dr sani kai da yanzu ma da ne maka raddi ban san iyakar wanda ya kira ne ya ce min bai taba ganin ka ba sai yanzu bai ma san waye kai ba su ya za a yi in nemi shuhura wanda ni na fi shi shuhura sannan na riga ka bayyana a wannan saha na riga ka kaga ba zancen shuhura ba ne in zancen shuhura ne ni ina gabanka. an san ni ma kamin ka kuma ko a yanzu waɗanda suka san ni waɗanda suka san ka ba su kai su yawa ba ba su kai su yawa ba a ƙarshe wannan bayanan ya yi su ne don ya nuna ba zai iya fitowa ya tattauna da ni ba sannan kuma an fito da abin da bai tsammani a fito da shi ba na kusakuransa da jahilcinsa da gazawarsa na karatu shi yasa yi wannan sannan abu na gaba eh, cewa rubutu ya yi a yi masa rubutu haka ma 'yan ɗariƙan suna ta wannan magana to abin tambaya rubutun ya fara ko bidiyo ya fara yi bidiyo bi ya yi fa kamin ya yi rubutu ya yi zama na farko ya ƙara yin na biyu sai ya zama ni yanzu ina sun in masa raddi to shine kawai sai in fara da rubutu to waɗanda ba sa iya karanta rubutu ba kuma ya riga ya shi ba cikin al'umma sun riga sun saurare shi ya zai da amanar su ashe ƙa'ida da babin amana da jidda nauyi shine nima yadda ya zama na biyu nima in zo in yi zaman idan na yi zaman to sai na dawo na kalli littafin nasa da ya daga baya shin ya cancanta rubutu ne na ilimi basun ne ilmiyun ko ko kwashi-kwashi ne da kwafe-kwafe da kwaba sai in duba in gani in ya dace in bashi amsa in bashi amsa ai rubutu muna rubutu ba abu ne wanda mutum zai fito yana tallar kansa ba abu ne da yake da alaka da ikhlasi su saboda haka bidiyo ya fara kuma kun ji a zama na farko da wannan zaman sai na danna sautin sa sannan in shi amsa ba cewa nake daga littafinsa ba bidiyonsa nake dannawa ya ce kaza ya ce kaza kuskure ne jahilci ne ga abin da addede so kuma alal haƙiƙa wannan zama da na shekaran jiya da na yau duk mai hankali zai nuna masa cewa wancan littafin nasa da ya rubuta <laughs> ba ba hasi ne na ilimi ba akwai abubuwa guda biyu waɗanda bahasin ilmiyun bai tabbata sai ya cika su su ne manya gaba-gaba to littafin bai da su na farko al'amanatul ilmiya amana ta ilimi al'azahari ba ka da ita a cikin wannan littafin domin kakan yi wa malamai ƙarya kakan ambaci littattafai ka faɗi magana kuma babu na biyu babu ta haƙiƙi littafin ka kwafe-kwafe ne photostat ne ka yi nukulat ne kuma nukulat ɗin babu ta haƙiƙi babu ta haƙiƙi to shirme ne Sau da haka ba rubutu ya yi ba photostat ya yi a ƙa'ida ta ilimi wannan littafin nashi bai cancanta a yi masa rubutu ba wala bai cancanta ba saboda inda project ne ya rubuta shi a matsayin project a matsayin bahasi a jami'a kamar yadda na faɗa a wancan zaman zero za a bashi mai kunnuwa in dai mai ishirafinsa malamin hadisi ya san abin da ake nufi da hadisi wallahi tallahi zero zai bashi mai kunnuwa eh yan jami'a ko yan sakandiri sun san zero mai kunnuwa to shi za a baka sana abu na ƙarshe wasu da ta cewa ana ce me yayi jahilci kaza da kaza da kaza da kaza kai ma ka fito ka ce wai ina da eh, menene harshe mai zafi <laughs> wai ce wata rika yayi jahilci to ai ba zagi bane in dai ya tabbata ka yi jahilcin na ce nan ka yi jahilci a nan kai jahili ne ai ban zage ka ba zagi in ce ka yi jahilci kuma baka yi jahilci ba to anan na zage ka to amma ku duba duk inda na ce ya yi jahilci shin ya yi ko bai yi ba a eh? dama me ya jahilci allamatu suda da abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala a littafinsa khulasatul usul yana cewa wal eh, menene wal jahalu faqdul ilmi bil maqsudi aw taswiruhu mukhalifan khulfun hakau abinda ake kira jahilci in ji al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala abinda ake kira jahilci shine faqadul ilmi bil maqasudi wato rashin ilimi akan abinda ake nufi ga abinda ake nufi kai kuma ka nufi wani abin daban abin da ya faru da al'azahari a kan ita wannan kissa ta al'utubi riwaya ɗaya ce ya zo ya ce wa ya samu riwaya shida a bidiyonsa a littafinsa kuma ya ce bakwai ne kuma riwaya ɗaya ce hanya ɗaya ce kun ga bai gane abin da ake nufi ba to shi yasa na kira shi jahili aw taswiruhu mukhalifan ko kuma ka siffanta abu saɓanin yadda yake a waƙi babu abu a cikin tafsiri kaza da kaza da kaza al'azahari ya ce akwai to shi yasa na ce masa jahilci jahili saboda mi ya sauwara magana wadda babu ta saɓanin hakan ke ciki so wannan shine duk abin da muke muna da dalili wannan shine dalili E wal jahlu faqdul ilmi bil maqsudi aw taswiruhu mukhalifan khulfun hakau alamatu sudan abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala so wannan shine abin da yake faruwa so zaman yayi yi tsawo ba za mu samu damar buɗe layi ba amma za mu samu lokaci na musamman ba karatu za mu yi ba za mu fito mu buɗe masa layi mu ajiye namba duk wanda zai kira ko shi ya fito ya kare kansa a ko kuma ya turo wanda zai kare kansa da yake kun san yanzu ana magana ya fito a tattauna ya fito a tattauna to shi yasa na fi son ya amsa din eh amma dai wancan sharadi na sharadin banza ne idan ya sa shi to ni ma na sa sharadin sai Ibrahim makare ya yi sauti cewa shi kake wakilta saboda shi ke da dagan ba kai ba kai kutse kai kai ne dan kutse kuma ni na riga ka tattauna matsala din so in bai amsa ba insha Allah za mu yi zama na musamman sai mu bude layi sai mu sanan ba kira yan uwa su kira sai a ba su dama ko shi ya zo ya kare kansa in ya kasa fitowa a tattauna kenan ko kuma wasu zo su kare shi eh saboda akwai manyan mutane da ke bibiyar karatun to in yayi tsawo sai su ƙosa. su wasu kuma in sun ka kira kiran zaka ga wasu gaishe gaishe ne wasu fatin alkhairi eh, so gashi nan kuna ta tayi a kwamen wannan ya isa wasu gaisuwa ne shi ma wannan ya isa eh, wasu kuma za su ma fita maudu'i wasu kuma za su zo su faɗi maganganu wasu ma ta kai ga har su faɗi abin da ma bai dace ba to shi yasa ga ba ta yi insha Allahu za mu buɗe layi na musamman mu samu lokaci ko da minti talatin ko awa ɗaya a ba da dama 'yan uwa su kira akan wannan matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk